magana akan karni a wato abin na ramce kun san rance daban aro daban to yana halatta ramcen masu wal imai abin da wani bayi abin nan banda bayi mata duk abin da ba bayi mata ba yana halatta a rancen sa wa ajazahu ibnu abdul hakami min maharami amma ibnu abdul hakami ya ce yana halatta a bada mace aro amma a bashi ta ga zuma haraminta zuma haraminta na taka ta to dama illar da yasa an ka ce ba a yi gudun takawa to amma zuma haraminta in ba kare na ba shi na taka ta wata lazamu qimatu habil wadai to in ya rashe arzikin ya taka ta to ya zuke ba da kimata ita aka wa kima ya biya ta kimata ta lokacin take lahiya lau wa ya harumu ifradul manfa'ati kuma ya haramta sharɗanta wa manfa'a amfani wajen abin da shahi ƙarni au ziyaratun kuku ƙari ka ari goma in za ka mayar kamar da shaɗai wannan haramun na ba shi hallata a lattabar ru'u biha eh ina babin ina cikin babin tabaru'at banda inda mutum ya tabaru da ya baka aron abin nan ya baka rancen uh, wani abu guda guda goma da ka ji daɗi sai ka maimai da sha ɗai ya ce a ka ce a wanga baka ni uh, sadaka abin nan saboda jin daɗi wannan babu komi inda tabarui na yi eh ai ba a rancen kuɗi eh ban ji ba eh yanzu in ka in karamci kuɗi in ka ta kai lalura ka kare su za ka mai suwa waɗanne to su kuɗi ƙarnon a kai, ba a aronsu. don abin da ka ara in ka ƙare shi za ka maiwa zafi ne amma shi ƙarbi in ka yi shi kana iya mai da wanda ba shi ba don haka su kuɗi rancen su kai. ba a aron su in ka arama ya baka karni na dubu goma ka ce kai lura ka kare da za ka mai sasa ka mai mai da shaɗe ya ce a'a ka ce a'a wannan ba don abin nan ba cikin na yi kari don aro ba daɗi ni jiya da baka su babu komi sai ka ban ji ba to in ya gane haka nan wannan kuma daban mai halitta eh tabaru'i dai hmm. ita da gyara alamin kuɗi ba na ramce ai wasu ramce suka ce to mu zo ko sun futa jiluhu mun gane shi ko yana inganta gaggautar da shi abin nan haramci wayar zamu ku kuma an ka zo ma da shi lalle ya cancanta ka karba don in ba karba ba wani abu ya shiga lahin wana ba kamar salami na ba ko kabla hukum gabanin ajali bi mawdu'il qada'i amma bagirin da an kai sharadin abiya don an kai an ina za a biya an kace a biya da hirzul hakimi falaula qiyahu bi gairihi da ya hadu da shi kasuwa ko wani wuri lam yanzam dafu bai da sai tun kuɗa mai ba kun yi ka amshi ramce garai ina za a biya wani kace to mu hadu kuna da wurin zama kace ku hadu can ka bashi sai an ka tashi sai lalluwa ta bugo sai ya yau ciniki sai ga murka yace tsaya ka tsaya ce kudin nan kaka bani da Allah ya a ai ba ka mun kai da kai Eh, mu koma can a mu koma a in baka sai shige shi to iyaka ta kenan kuma bal ya kharuju ku? ya ta tare da shi wani wakilu man yaqbihi ko ya wakilta wanda ka biya ne a zo san a biya wai kun san abin da aka wanga tare tare yanzu da kun kai can an kai in canza a biya akwai shaida to in ya gama da kai ka bashi sai da aka koma ta an ka zama na ce wani batun kuɗi na to ashe da ka ko ba a samu masu iyaka nan <laughs> sai wani ko da ba na ce an ka amsa ko wani muna alwabu ala ta'ajili kana bin mutum bashi lokaci bai kai wanda za a abin nan ba biya ba ka ce wane ce na'am kace to Allah ina son kuɗin nan da nake bin ka nawa na yace dubu ɗari na yace to ba ni tamanin ka ba ishirin yace a to wani gaskiya kuɗin yace to in lokaci ka ban ɗari na to wasu ta'ajjal haramun na ba shi halatta wa kuri al'amalu duk Fatiji, an karanci aiki da cek ba larabci na ba faristanci na wato yanzu wani na ke bukata da kuɗi amma kuɗin ga da ke bukata da suwa lalura zai da sunan shi ko mai kuɗin ga shi na da bukata da kuɗi wuri kaza kai kuma kana da dukiya can wannan wurin yanzu ku sai gabanki aka wannan ko to sai shi rubuta ma takarda sai ya baka sai ka sa cikin kayanka in ka ce can sai ka an shi wannan shi ko shi kuɗi na shi da su to wai takardar da an ka bashi ya ɗauka bayan kuɗi na kai ya baka to wai shi adda matsala ɗaukar takardar abinda yake ciki misa shi bai ba kuɗin ka sai da su ba don amincin hanya yanzu ba a iya mai da kuɗi wata takarda da nan in za ana Legas ko wani don gudun hanya to shi ne safa da hmm. shi hmm. ai makaruhi na bai hana halacci ba dama makaruhi an ka ce bai hana halacci ba eh in ba ka sanar gare ba kai eh. Eh. Ah, to ya ka a inda babu karhanci ko haramci in ya taho da su sai abubu a ce suna ga hannu ba ga hannunka ba suna ga hannu a ce eh to miƙa mai gani zan mika mai ga canji haka na akai don ba abu farak aka canji haram na walau galabatan ku wannan canji na shi ta to in canji na yake da jinkiri yake da haramci amma in wangana karni wanda ya an shi kudin gadan nan amfani zai yi da su wannan shi karanti na an ka ce a canji na eh. ba ku ina ba a ba ku ina ba a eh, ta canji na yi ba ka bai hagu to shi kenan illa an ya kuna naf'un al-muqtaridi sai inda ya za amfani na shi muqtaridi zai koma ma wannan haka nan da babu komi wallahu a'lam kitabul ijara na'am eh eh wanda ai da izini ne ba shi ita kasan ba kamar ɗaya take ba shi a bambanci ai bayi ya ba shi ita da izini ne tun da haka tun da ya ba shi ita da izini ne shi ko ya tsallaka ta-ka kata to a yi mata kuɗi shi biya sai ta zanta shi shi ba ta shiga eh ah akwai lahi mana akwai lahi kai gare ta ba tare da bisa ga haka an ka ba shi ita ba eh. ba a mai haji an sai mi an yi kuɗi an biya ta zan tashi tura da dafa mana rabu ina